This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata ashirin da uku ga watan Afrilu na shekarar hudu Kafin ku ji awon da muke tafa da su ga kanin labarai. To, Sarfilu jami'an diplomasiya na kasashen yammaci sun yi kira ga kungiyar Hamas da ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin gaza yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a isra'ila rundunar sojan ukraine ta bayyana cewa ta lalata jiragen rasha da ba su aiki da matuka daga cikin sha shida da rasha ta kai hari da su a jerin hare-haren da ta kai baya-bayan nan kana yau ake ci gaba da sauraron karar da aka shigar a birnin new york kan tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da ya shafi ko ya taka umarnin kotu na hana yi wa shaidu da kuma muhimman mutane ba a shari'ar da ake yi to kanin labaran duniya kenan a cikin shirin za a cewa mayakan boko haram na ci gaba da miƙa wuya ga rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin chadi su waɗannan mayaka wato muhammad da modu sun bayyana cewa ƙungiyarsu ta hore su da su ɗauki abubuwan fashewa sa sa a hanyar doron baga zuwa fish dam. To Allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku tattaunawa zauren BOA da wasu gwamnatocin arewacin Najeriya kuwa. A yau za mu ji sun amsa tambaya game da jiragen sama marasa matuka da Najeriya ta saya daga Amurka. Wa'annan na'urori ba hannun mu suke ba, suna hannun gwamnatin tarayya ne. Sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka ma jihohinmu. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba wasu kalubale da manoma ke fuskanta a jihar Adamawa sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su ke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. jami'an diplomasiya na kasashen yammaci sun yi kira yau talata ga kungiyar hamas da ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin gaza yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a isra'ila minista harkokin kasashen ketare ta kasar jamus anlenina barbok ta ce muddar ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba ba za mu daina magana a kai ba sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya ƙungiyar hamas ta kai hari kan isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba ta kashe kimanin mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da mutane 250 bisa ga adadin da ƙasar isra'ila ta bayar. isra'ila ta ce har yanzu mayakan suna garkuwa da kimanin mutane 100 da kuma gawarwakin sama da mutane 30 isra'ila ta bayyana cewa tana daukar matakin soji ne da nufin murkushe hamas da kuma tabbatar da cewa kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ba ta iya sake kai hari ba nan gaba harin da ya kashe akalla falasɗinawa 34,183 ya kuma jikata sama da mutane 77,000 bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta gaza ma'aikatar ta ce galibin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara rundunar sojin ukraine ta bayyana cewa ta lalata jiragen rasha da ba su aiki da matuƙa goma sha biyar daga cikin sha shida da rasha ta kai hari da su a jerin hare-hare da ta kai a baya-bayan nan yayin da majalisar dattijan amurka ke shirin kada kuri'a kan wani tallafin harkokin tsaro da ya hada da karin gudunmuwar dala biliyan 61 don taimakawa ukraine rundunar sojin ƙasar ukraine ta ce harin da rasha ta kai ya kuma hada da harin makamai masu linzami ta ce na'urorin kariyar sararin sama na ukraine sun kakkabo jirage da ba su amfani da matuƙa da rasha ta kai hari da su a yankuna hudu na ƙasar ma'aikatan tsaron ƙasar rasha ta faɗa a yau talata cewa ta kare hare-haren na makamai masu linzami da ukraine ta kai a yankin belgorov gwamnan yankin ya bayyana cewa harin ya lalata wani gini sai dai babu wanda ya ji rauni a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana hanyarsa zuwa china domin wata tattaunawa ta kwanaki da dama da jami'ai a shanghai da kuma beijing ziyara ta biyu da blinken zai kai a china na zuwa ne a yayin da amurka take gargadi game da rura wutar yankin da rasha ke yi a ukraine inda china ke baiwa ma'aikatar kera makaman rasha muhimman abubuwa har da makamai ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce wasu muhimman batutuwa da za a tattauna sun hada da batun yaƙi da miyagun ƙwayoyi tallafawa sha'anin sadarwar soja da kafa tsarin kula da hatsari da kiyaye kirkirar fasaha wato ai da kuma samar da hanyoyin karfafa mu'amalar mutane wani babban jami'in ma'aikata harkokin wajen amurka ya ce a cikin wani takaitaccen bayani da aka yi a ranar juma'a amurka tana da gaske da kuma sanya ido sosai a kan abubuwan da za a iya cimma kan dukan wasu batutuwa da aka sanya gaba wasu manazarta sun ce ba su tsammani wato ba su tsammani wani samun wani gagarumin ci gaba daga wannan tattaunawar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba alheri ya sake mana da karashin labarin duniyar. Kafin nan wasu 'yan kungiyar Boko Haram da suka kware a fannin dasa ba mai akan hanya sun ajiye makamansu tare da mika wuya ga dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin chadi da ke yaƙi da ta'addanci kamar yadda wakilin hassan mai na kaina ya haɗo mana wannan rahoton daga maiduguri a 'yan tsakanin nan dai mayakan na boko haram na ci gaba da mika wuya ga rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadi mika wuya na baya bayan nan shine wanda wasu masu kerawa boko haram bama-bamai suka yi ga sojojin rundunar dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadin kamar yadda kakakin rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ke mun karin bayani a kwana-kwanan nan wato a jiya kenan rukuni na uku na wannan runduna wanda ke da cibiyar cibiyarsa a mungunu da ke najeriya sun yi nasarar karban mayakan boko haram guda biyu akwai wanda ake kira abubakar muhammad da aka sani da garba da kuma wani da ake kira da bana madu sun miƙa wuya ne ga wannan rundunar binciken da aka gudanar ya nuna cewa su waɗannan mayaka wato muhammad da madu sun bayyana cewa ƙungiyarsu ta hore su da su ɗauki abubuwa yawan fashewa sa sa a hanyar doron baga zuwa fish dam da ke karamar kuma kukawa amma maimakon su sa waɗannan abubuwan masu fashewa a kan hanyar sai suka bar wannan abin da aka sanya su suka mika wuya ga mu. to ko wane dalilai ne yasa waɗannan mayaka na boko suka mika wuya ta faru ne ga sakamakon ayyukan da wannan rundunar ta multinational joint task force take gabatarwa kamar wani aiki da aka yi na operation National salam wanda aiki ne wanda bai kunshi amfani da makami ba ta hanyar kira ga 'yan kungiyar ta'addancin da su aje makamansu domin su rungumi zaman lafiya wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suka haifar da wannan mai da su waɗannan 'yan ta'adda suka yi laftanar kanar abubakar abdullahi a gefe guda kuma na tambayi wani masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ko me hakan ke nufi ga yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin chadin wannan yar manuniya ce da take nuna irin yadda wato wannan yanki na tafkin chadi kasashen da suka shafi wannan yanki suke yin aiki tare kuma da irin haɗaka da kuma haƙura da runguma juna wanda hakan yana daga cikin abubuwan da ya daɗe yana kawo tarnaki akan gudanarwa da kuma tsarin yadda suke gudanar da aiki kuma abu na gaba shine wannan yana nuna cewar wato ana sa samun nasara kuma ana samun wato ƙwarin gwiwar amfani da tattara bayanan sirri waɗanda ake amfani da su ba dare ba rana domin ganin cewar an yi abin da za a fitar da daga rogo sannan abu na ƙarshe yar manuniya tana ƙara nuna yadda wato shugabannin yankin na waɗannan ƙasashe suka damu da halin da al'umma ke ciki na halin rashin tsaro wanda kuma wannan faɗi tashin da suke da kuma wannan sakamako da ya fara bayyana yar manuniya tana nuna cewar in allah ya yarda an bi hanyar da za a fitar da daga rogo dr yahuza ahmad getso hassan mai na kaina muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Hassan mai na kaina, ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga alheri ta da mana da karashin labaran duniya. Yau ake ci gaba da sauraron karar da aka shigar a birnin New York kan tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da ya shafi ko ya taka umarnin kotu na hana yi wa shaidu da kuma muhimman mutane ba'a a shari'ar da ake yi. Yau ake kyautata zaton David Parker tsohon mai wallafa mujallar National Inquirer zai ci gaba da ba da bahasi mutumin farko da masu shigar da kara suka kira ya ba da shaida. Masu shigar da kara suna zargin cewa mujallar ta ba karen mcdougal wata mai nunin kayan kawa wadda ta zama farkar trump na tsawon watanni goma toshiyar dala 150 domin su mallaki labarinta amma daga baya ba su wallafa ba daga ƙarshe masu shigar da ƙara na ƙasar jamus sun faɗa yau talata cewa an kama wani mukarrabin ɗan majalisar turai bisa zargin zama ɗan leƙen asirin ƙasar china masu gabatar da karar sun bayyana mutumin da suna jinji kamar yadda dokokin kare al'umma ta jamus suka tanada kuma sun ce ya sha miƙa bayanan tattauna majalisar turai ga wata hukumar leƙen asiri ta ƙasar china masu gabatar da karar sun ce mutumin ya kuma yi wa 'yan adawar china aikin leƙen asiri a jamus ma'aikata harkokin wajen kasar sin ta bayyana yau talata cewa zargin wani yunkuri ne na bata wa china suna da kuma bata dangantaka tsakanin sin da kasashen turai su Alheri kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A ƙarshen makon da ya gabata ne gwamnatocin jihohin Kaduna da Katsina da Zamfara suka amsa tambayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka kan batutuwan da ke ci musu zuwa ƙwarya. Inda bangaren da za mu kawo muku a yau mai tambayar ke neman ƙarin bayani kan wata yarjejeniyar sayar da makamai tsakanin Najeriya da Amurka. Assalamu alaikum. Sunana Awal Umar Idris, Chief Protocol daga Nigerian Consulate da ke New York. Tambaya ta ba kan gwamnan kaduna bane akan duk gaba daya gwamnonin da su su uku akwai agreement da na an taba yi tsakanin nigerian government da american government akan sayar da za a sayar mana da drums shin kun san da wannan agreement din kuma ina zan ya kwana eh, to ah, alhamdulillah kamar da ya faɗi wani agreement da yake magana na san ina majalisar dattawa ah, kusan duk kasafin kuɗi da ake yi shekara kudi na majalisa ba shekarun da ba mu yin kasafin kuɗi domin a sai kayan tsaro daga kasashen duniya gaba ke daya kuma ina so in tabbatar maka cewa harkar tsaro wani abu ne wanda ko da an sai drum din ba za a bayyana mutanen kowa da sani ba so ina tabbatar maka cewa wannan abu da kake magana ba a samu matsala ba an dai samu tangarɗa daga farko saboda kasancewa shi in za a sai da abun tsaro wato na'urori irin drums da sauransu sai an tabbatar da cewa za a amfani da shi ne domin yadda dalilin da aka siyo su domin kai a kuskure kaga al misali ɗaya zan baka lokacin da aka samu matsala na tudun biri a kaduna inda drum aka kuskure ya kashe mutane 88 to irin wannan matsaloli shi kan sa kasashen duniya sukan zama suna shakkun sayar da irin na'urori su drums da manya-manyan makamai ga kasashen afirka to wannan magana an riga an gama ta kuma a matsayina na dan majalisar da ta na da kafin zama gwamna zan iya tabbatar maka cewa ba an samu wannan tangana daga farko kuma an tabbata amma ba abu da za a fito fili a gama duniya ba ne harkan tsaro harka ne wanda ba ka faɗin me kake da shi me ka siya me baka siya ba gwamna dauda lawan akwai abin da za ka kara dangane da wannan tambaya eh to abin da zan iya cewa a nan shine muna da labarin cewa an sai wa'annan na'urori don ci gaba da kawo tsaro a jihohinmu abin da kawai zan iya cewa a nan shine wa'annan na'urori ba hannun mu suke ba suna hannun gwamnatin tarayya ne sai in mun koka wani lokaci sukan yi amfani da irin wannan na'urori don taimaka ma jihohinmu a gwamna dikurada to alhamdulillah ni bani da doguwar masaniya akan wannan na'urori da ake magana na jirage su fatukanun da aka ce an kai su najeriya eh, to mu wa'annan jirage da aka kai najeriya mu tsakani da allah su ne mana aiki sosai domin suna nan base su a katsina kuma yanzu tsakani da allah ko je na yi magana da air commando da ke wannan abu irin nasarorin da suka samu cikin wannan satin a kan wuraren da 'yan ta'adda suke haɗa kai suke abin nan to tsakani da allah wannan ina iya cewa mun gode mu federal government da wannan intervention da ake kuma tsakani da allah da sojojin da na saman da na ƙasa da 'yan sanda suna ba jami'an tsaronmu da muka kafa goyon baya da haɗin kai ana yin aiki hannu da hannu a jihar kaduna gwamnonin jihohin kaduna katsina da kuma zamfara kenan lokacin da suke amsa tambayoyin wasu 'yan najeriya mazauna nan amurka to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a nan washington dc abubuwan muna cewa karfe 11 da minti 16 na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya tattauna da sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya Majalisar Dattawan Najeriya, sanata Aminu Iya e. Abbas wata ziyarar aiki da ya kawo a birnin Washington DC da ke nan Amurka. Kada na ja da nisa, na da ya fara da tambayar sanata Aminu kamar haka. Hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a kusan jihohi 31 na Najeriya, wadda Adamawa tana ɗaya daga ciki, wanda ko a shekarar da ta gabata an samu ambaliyar ruwa. wanda aka rasa gonaki da dama da hada asarar rayuka aka samu ban sani ba a matsayinka na sanata mai wakilta adama ta tsakiya kowane irin kokari kuke yi na ganin cewa an magance wannan matsala ambaliyar ruwa eto eh, wannan ajafis ba yau aka fara ba yadda ka fara bara ma'ayi bari can ma an magana kuma ana giya mutane na ambaliya sannan eh, manoma wani lokacin ba a ɗauka abun da gaske sai abun ya za faru kuma kasan mu adama muna gab da kamaru wanda idan aka yi ambaliya ruwan shigo yake daga kamaru ya shigo adama adama yake fara samu shi yasa mu asarar tafiya wa adama in aka fara ta gefe can eh, to kullum muna kokari mu faɗa kawo mutane eh, masu noma a bakin gaɓar kogi da a janye kuma a hankali idan aka samu wannan ambaliyan mafi yawa muna asarar rayuka ba ma maganar gonaki ba tukuna rayuka da muke asara sun fi yawa kuma abin da ya sa muka duba wannan abin faruwa bayan faɗakarwa da ake yi mutane wata ran ba su bin jawaban da gwamnati ke yi idan mutum ya je misali gona ya ga hadari ya fara an fara ruwa sai ga yi sauri a ci bari kuma gida da inda aka bari da kamar dan rafi ba ruwa kan a dawo ruwa ya cike wajen so na ake samu asarar rayuka to kullum gaya mutane muke idan an yi ruwa a zonna da ba wani abu zai faru da mutum ba ruwa ba isa wajen gonakin a yi zama a wajen sai ruwan ya wuce a fita a dawo wannan ɗaya daga cikin abubuwan kenan abu na biyu muna kokari muna kawo eh, iri iri wanda musamman na shinkafa akwai irin da ruwa baya lalata shi wanda muke kokari gaya mutane cewa a yi amfani da wannan irin amma mutane ba su amfani da shi iri ne ko da ruwa ya mamaye gonan gaba daya da zaran ruwan ya tafi shinkafa za ta tashi To amma honorable irin kuna raba musu kyauta ne ko ko a'a ana siya musu da shi ne a farashi mai rahusa? Akwai wanda ake rabawa kyauta, akwai kuma wanda ake mu 'yan siyasa akwai wanda muke kawo wasu kyauta iri ko taki a sannan kuma akwai wanda ake sayarwa. Ba mu ba ko da ko ba. Mu da zamu kawo abin da zamu kawo mu raba mutane so wasu suna amfani da shi wasu suna da shi ba su amfani da shi. Wasu ko suna zuwa sai nasu irin. akwai wanda suke saya irin duk da ma ba su ake ba suna saya irin nan sun amfani da shi akwai wanda sani bara wanda ya noma ya yi gonaki biyu ya yi ɗaya iri iri da ake aka saba a gida ɗaya kuma iri wannan na damuna na ruwan wallahi wancan na farko da aka yi ruwa ambali da aka yi ambaliya ruwa ya binne gaba ɗaya wannan gonan kaka ta mutu amma wannan da aka yi na na damunan ruwan irin ayyukan kamar irin ruwa wato irin da aka inganta kenan exactly to wannan irin shi ya tashi bayan abin da ya samu fiye da kima abin da ke tsammanin zai samu har ma ya mance ma da wancan wanda to ina buna kira ga mutane a rika amfani da irin wannan irin ko na masara ko na shinkafa ko na dawa ko na gero ko na gyada a samu wannan iri da inganta su a rika amfani da shi saboda ambaliya bare masu wani abu to wani rabu ban sani ba a lokuta da dama su kansu manoma suna kokawa da tsadar taki musamman a shekarar nan da ta gabata taki ya yi tashin goron zabi sannan shi kansa irin da kake magana shi kansa ya yi tashin goron zabi kuma sannan ga karancin kuɗaɗe a hannun su manoma saboda abin da ya fara a shekarar da ta gabata ban sani ba ko wani shiri da kuka yi domin tallafa musu to ba wani shiri na gaba ɗaya sai dai kowane ɗan majalisa da kuma kowace jiha tana ƙoƙarin ta yi tallafin nata daban akwai jihohi da suka suke shirin sayan sabbin wannan irin su su wa mutane misali kamar neja na je na magana gwamnati na tare shekarun jiya akwai inda na je na magana a nan amerika cewa sun shiga mai ake kira yarjejeniya da kamfanin bawa ko bawa ne ake kira za su irin masara da irin dawa da irin shinkafa da arba mutane wanda za ka yi mutane arba musu shi ya shiga wani agibin zai sayar da kan shekara to a jiya mu adama muna raba taki takin zamani muna raba muna raba muna ba da shi kyauta wani lokacin wani lokacin ana ba shi a farashi mai rahusa to ka san abun siyasa wata in ka kawo wanda su raba su suke zuwa su boya mu masu amfani da shi aini ba a samu to idan ka ce mutane a za a saya wasu suna saya din da farashi mai rahusa suka kuma zai sai da shi manoma so abun duk yadda kai ba za mu samu mai aiki kira mafita ba sai dai in za a yi kai manoman kai tsaye a gona wanda kuma da wahala mu mu yi wannan abu kullum ana yawan kokawa na wannan matsalar cewa an ba da ruwa guga ya hana me yasa ba za ku yi wani shiri da zai zama cewa an san duka manoman sannan kuma ana da bayanan su duka wanda idan lokacin bukata ya tashi za a tara su a ba su kai tsaye sai an bi ta hannun musamman wani sayin akan ce oh, to bari a bi ta hannun kungiyoyinsu a ba shugabanninsu amma duk da haka in an basin sai ka ji na kasashen suna kokawa an bashi buhu biyu amma kuma maybe ana zargin idan ya zo ya sa hannu zai karba sai a bashi buhu ɗaya. kwarai da gaske ya kwanan na irin wannan ya faru da kwanan kwanan na na mai na rabon famfon ruwa manoman rani muka tona bohol a gonakinsu muka kawo famfon ruwa wallahi abin da ba mamaki shine manoman shugabanninsu da muka ba. a ji raba mutane a kawo sunayensu a raba musu sai muka ɗauko misali eh, muka ɗauko samfur waje ɗaya ƙauye na ce bara a raba ba sai na tura wani wanda tsaya ya gani suwa da suwa aka ba su da aka kawo litsin nan muka rike litsin suka ce mu ba su kayan nan sai su raba aka ce a'a kayan nan za a raba fili kowa ya gani kowa ya ga ya samu suka da suka ce mana to ai wannan litsin wasu ba sa nan wasu ba sai muka gane cewa sunayen bogi aka sa da an ba da wannan mutum ɗaya sai ɗauki misali famfo goma shi kadai tafi da shi to wannan eh, wato matsala ne wanda ba kuma ba mu yi duka ba misali ne yanzu ina da gundumomi 76 kakashi na ta ina zan je wannan duk gundumomi 76 wato kenan a turanci ina zan je wannan ward 76 dinnan in je tsaya in ce ana raba inda zan raba masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin sanata mai wakiltar adamawa ta tsakiya amsar dattawan najeriya sanata aminu iya e. abbas sai kuma jule ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku kaɗan daga cikin wasu ra'ayin da kuma masu waro ke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau ya ce a gaskiya mun yi mamakin yadda gwamnatin Asuwaju ke neman zama gwamnatin za a yi ba wai an yi ba. Wanda hakan ke nuni da cewa kamar dai mun sake komawa gidan jiya kenan. Allah ya kyauta amma kam gaskiya idan har tafiyar ta ci gaba da tafiya a haka to akwai ciwon kai sai saƙonmu na gaba da yake cewa zuwa ga filin wasiƙu masu raro. gaisuwa ga dukkan ma'aikatan voa hausa mun yi matukar farin ciki farfadowar darajar naira da shugabannin najeriya suka yi kuma dama dai darajar naira ga idanun duniya shine darajar mu ta najeriya ga idanun duniya allah ya sa a kodayaushe kuɗinmu na najeriya naira su karar daraja ga idanun duniya daga malam umar kambaya wuri umar gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga sunusun maɗattai da magaran da isu maƙerin maɗattai da ilyasu yakubu ɗagawa da yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama suka fara da sallama suka ce shan alwashin ɗauke ma al'ummomin ƙasashen malin burkina faso da kuma jamhuriyar nijar zama lafiya da 'yan ta'adda suka yi bayan da gwamnatocin kasashen uku na sahel suka kafa rundunonin tsaron haɗin gwiwa da nufin fatattakan 'yan ta'addar wannan ya nuna mana cewa akwai waɗanda ke yi wa kasashen bita da kulli suna taimakawa 'yan ta'adda fatan mu dai shine sojojin da ke rike da kasashen su yi duk yadda za su yi su hana mafarkin nan na 'yan ta'adda da masu dafa musu tabbata. Sakonmu na gaba ya fito daga Muhammadu Salihu ƙauren Namo da jihar Zamfara. Ya ce shin gwamnatin tarayya tana da labarin karancin man fetur da ke addaba wasu sassan ƙasar nan? Idan tana da labari wani mataki take ɗauka don magance matsalar. Ya kamata gwamnati ta yi wani abu a kai ganin yadda masu gidajen mai musamman 'yan kasuwa ke cin karansu babu babbaka. Sakonmu na ƙarshe cewa ya Ubangiji Allah ka ji kanmu ba don halinmu ba. ka kawo mana ƙarshen dukkan matsalolin da suka tattara suka taru suka yi aure suka tare a ƙasanmu najeriya baki ɗaya amin sako daga shehu adamar jau to mazalla da haka ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice jami'an diplomasiya na kasashen yammaci sun yi kira yau talata ga hamas ta sako sauran mutane da take garkuwa da su a zirin gaza yayin da ake cika kwanaki 200 da harin da kungiyar ta kai a isra'ila minista harkokin kasashen ketare ta ƙasar jamus annalena borbo ta ce muddar ba a saki waɗanda ake garkuwa da su ba ba za mu daina magana a kai ba sai kowa ya koma gida za a iya samun zaman lafiya. Ƙungiyar hamas ta kai hari kan isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba ta kashe kimanin mutane 1,200 ta kuma yi garkuwa da mutane sama da 250 bisa ga adadin da ƙasar isra'ila ta bayar isra'ila ta ce har yanzu mayakan suna garkuwa da kimanin mutane 100 da kuma gawarwakin sama da mutane 30 isra'ila ta bayyana cewa tana ɗaukar matakin soja ne da nufin murkushe hamas da kuma tabbatar da cewa ƙungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. ba ta iya ci gaba da kai har-hare nan gaba ba harin da isra'ila ta kai ya kashe akalla falasinawa 34,183 ya kuma jikata sama da mutane 77,000 bisa ga cewa ma'aikatar lafiya ta gaza rundunar sojin ukraine ta bayyana cewa ta lalata jiragen rasha da ba su aiki da matuka goma sha biyar daga cikin sha shida da rasha ta kai hari da su a jerin hare-hare na baya-bayan nan da ta kai yayin da majalisar dattijan amurka ke shirin kada kuri'a kan wani tallafin harkokin tsaro da ya hada da karin gudunmuwar dala biliyan daya don taimakawa ukraine rundunar sojin ƙasar ukraine ta ce harin da rasha ta kai ya kuma hada da harin makamai masu linzami ta kuma bayyana cewa na'urar kariya ta sararin sama ta ukraine ta kakkabo jiragen da ba sa amfani da matukan. a yau talata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake kan hanyarsa zuwa china domin wata tattaunawa ta kwanaki da dama da jami'an shanghai da kuma beijing ziyarar ta biyu da blinken zai kai a china na zuwa ne a yayin da amurka take gargadi da cewa a shawo kan wutar rikici da rasha take kaiwa a ukraine inda china ke baiwa ma'aikatar kare makaman rasha munanan abubuwa da suka hada da makamai to madalla masu sauraro da haka ne makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye shirin mu sai a mu a shafinmu na yanar gizo ta adireshin hausa.com. yanzu a madadin babban editor sashen hausa grace alheri ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc ni sarfili hashin gumri ke cewa mu kasance lafiya amma ga shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum